Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Binta Suleiman Yero da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata, shida ga watan Satumba na shekarar da ashirin biyu. cikin shirin za ku ji wata zanga-zangar lumana da wasu matasa suka yi a jihar taraba bayan zargin 'yan sanda da kashe wani matashi har lahira sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari shirya kuma sai gabatar daga nan za mu kama muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa binta suleiman yaro To wata fashewar da ta auku a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha da ke Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ta yi sanadin mutuwar akalla mutane shida, ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyyar biyu. Wani ɗan ta'adda da ba a san kowa ne ne ba, ya kunna wani abu mai fashewa lokacin da wani jami'in diplomasiyyar Rasha ya fito waje don sanar da sunayen masu neman visa Afghanistan da ke tsaye a layi, in ji ma'aikatar harkokin wajen Rasha da wasu shaidun gani da ido. nan take dai ba a san makomar jami'in diflomasiyyar ba khalid zadran kakakin 'yan sandan kabul ya ce jami'an tsaron taliban ne suka kashe ɗan kunar bakin waken da ya kai harin kafin ya kai ga inda yake niyyar zuwa Zadran ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa ɗan kunar bakin waken ya yi niyyar tarwatsa kansa a cikin ɗimbin jama'a ne, amma jami'an tsaro sun kutsa kai tare da farmasa kafin ya kai ga cimma burinsa wanda ya haifar da fashewar. Na'urar izin nukiliya ɗaya tak da aka bari tana aiki a tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Rasha ke ci gaba da yi a cewar hukumar makamashin nukiliyar gwamnatin Ukraine. A yau sakamakon gobarar da harsasai suka haifar an katsa layin wuta ɗaya da ya rage, in ji a cikin wata sanarwa ta Telegram. Ministan makamashi na Ukraine, Galus Chenko, ya faɗa a shafin Facebook cewa kamfanin na Enegoton zai nemi gyara layin, amma bai samu damar yin hakan ba yayin da ake ci gaba da faɗa a kusa da ginin. ƙasar rasha ce ke rike da tashar nukiliya da ke ta fuskantar haɗari tun farkon lokacin da ta yi mamayar amma injiniyoyin ukraine ne ke sarrafa ta hambararren firaministan pakistan imran khan ya zargi gwamnatin haɗakar ƙasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben ƙasar domin naɗa sabon hafsan sojan da suka zaɓa don kare aika-aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya Ranar Litinin Firaminista Shabaz Sharif da abokansa na kungiyar kawance da sojoji masu tasiri sun yi da zarge-zargen da tsohon shugaban ya yi a lokacin da yake jawabi ga wani gagarumin gangamin nuna adawa da gwamnati da dare a Faisalabad. Takaddamar dai ta zo ne a daidai lokacin da ake ta cece kuce a kafafen yada labarai na kasar da ma na siyasa kan waɗanda za su gaji babban hafsan sojin kasar janar kamar Javed Bajwa wanda ke shirin yin murabus a watan Nuwamba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ina jima kaɗan zamu mu muku sauran labaran duniya kafin nan zamu mu leƙa Najeriya. inda wasu matasa a jihar Taraba suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su ga abin da 'yan sanda suka yi na dukan wani matashi har lahira. Wakilinmu Lado Salisu Garba na ɗauke da wannan rahoton. Biyo bayan matsalar rashin tsaro da al'umman jihar Taraba ke fama da ita, sai ga shi kuwa wasu al'umma mazauna yankin mil shida sun koka tare da nuna zargin cewar 'yan sandan jihar Taraba suna bi suna yi wa 'ya'yansu ɗauki daidai. Al'amarin da ya janyo matasan wannan anguwa dai suka shirya zanga-zangar lumana ciki har da datse babban titin da ya taso daga birnin Jalingo ya haɗa da jihar Adamawa a yayin da na yi nasarar tattaunawa da shugaban matasan wannan yankin. Wada ya fara shaida mun sunarsa kamar haka. haka suna confidence aliyu a menene makasudin wannan zanga-zanga da na ga ake polisawa ne suka zo suka arrestin yara guda uku a cikin mu. suka kai su custody nasu to mu abin da zamu ji da washe gari shine yaran wa an duke su har daya ya mutu a office nasu to mun ba su kwana uku gaya mana mene dalilin mutuwan wani sai ba su ba mu feedback ba to mu kuma matasa ba mu yarda a kashe dan uwanmu mu kuma gobe zai dawo kanmu mu mu ce mun bari ba shine mun fito mu nuna gwamnati mu ba muna fara da gwamnati ba ko muna fara da police ba mu muna so su zo su gaya mana sun yi laifi da dalilin da yasa kuma yara bin da suke na shanun su nan sun mutu ko suna nan da rai don mutane uku suka kama ɗaya ya mutu ni saura biyu bamu san ko suna nan da rai ba ita ma dai a nata bangaren mahaifiyar matashin da yan anguwar suke zargin yan sandan da yi masa duka har lahira ta koyi mana ƙarin bayani domin a cewarta wannan al'amari dai ya auku a anguwansu wannan karo ne na uku kuma dai duk suna zargin yan sandan ne da aikata musu wannan aika aikar mai suna Victoria Philip wadda ta tabbatar da cewa wannan al'amari dai bai musu daɗi ba ba za kashe min yaro ba a gane ko ai dokar yaro yayi laifi dole a sare ba wai abu yaro har ya kai ga mutuwa ba so ni abu ya min zafi yana na dawo na ji aji yaro na na ji zafin mutuwan yaro na so ni abu ya son faɗa ma ga gwamnati in fa za su cigaba da abu suke ma yaran mu wallahi su gima sai dai ina gama mutama ana mutuwa nan guda daya ne so ni abu ne ya dame ni in abu ne sun kashe mana yara guda uku sun kashe Oliver sun kashe dan John da kasa nan ga wannan yaro yanzu na uku kenan kuma duka yan sanda ne duka a hannu a gudan police sawa ne so mu ba mu ce wai mun faɗa da gwamnati ba ba mu san mu faɗa da gwamnati ba amma kuma gwamnati mai gyara Elkana Daniel kuma yaya ne a gurin wannan matashi da ake zargin yan sandan da ya masa duka har lahira ya ce ƙaninsa dai baya da matsala da kowa kuma ya fita a gida lafiyan shi. Tafi kani na ne. Uwa ɗaya uba ɗaya? Uwa ɗaya uba ɗaya. To yanzu ya kuka ji da akwai wannan lamari? Kani na ya fita da lafiyan shi kafin na kira mu je asibiti sanda ya riga ya mutu kafin nan polisa suka kira mu wai suspect da aka kama ya mutu mu ba mu san ko me yayi. To yanzu da kuka je ofishin 'yan sanda sun ba ku gawan ne ko dai gawan na hannu? Har yanzu gawan na hannun su ba su ba mu gawan ba yaran da suka kama su kani nan din har yanzu su ma kuma suna To sai dai, rundunar 'yan sandan jihar Taraba dai ta ce wannan zargin ba shi da makama bare ma tushe. Zargin da 'yan anguwar mil shida da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba suke yi wa rundunar 'yan sandan ba gaskiya ba ne. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba SP Usman Abdullahi wadda ya ce. Ah, wannan al'amari ba haka yake ba kuma ba gaskiya ba ne. Mutane ne suka kira 'yan sanda da suke patrol cewa su zo hotel din nan ana zargin akwai abun da ya faru samari sun shiga da yarinya amma biyu sun fita sun gudu amma an shiga samu ɗaya daya bai cikin haicinsa yariyan ba ta cikin haicinsa wato a buge take mm. shi wannan saurayi kamar na gama suna jafe. ita kuma sunanta Jennifer to na aka shigo yan sanda suka suka ba da guduma aka dauke shi aka kai shi asibiti tare da yarinya ba sa cikin haicinsu nan aka fada ba da magani ana jinya tabbas an tabbatar ya bugu a buge yake a nan asibitin zai fara hamin aman jini a wannan asibiti a wannan asibiti yana aman jini nan likita ke bashi kulawa har Allah ya kawo ƙarshen kwanansa shi ya mutu lado salisu muhammad garba muryar amurka daga Jalingo a Najeriya. a da Lado Salisu Garba har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gabinta dauke da kashi na biyu na labaran duniya. To a Najeriya yayin da har yanzu ake fama da matsalar yajin aikin malaman jami'o'i sai gashi kuma kungiyar dillalan man fetur ta kasar shiyar arewa ta fara yajin aiki na gargadi saboda a cewarta gwamnatin tarayya ta ki biyanta naira miliyan dubu dari shida da take bin ta bashi wanda hakan ke gurgunta harkokinta. Daga Mina ga wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari da rahoton. Dillalan mam dai sun ce suna bin gwamnatin Najeriya kimanin naira miliyan dubu dari shida al'amarin da suka ce hakan ya sa suna dab da durkushewa a kan lamarin kasuwancin nasu to sai dai ga bisa dukkan alamu an samu baraka a tsakanin 'ya'yan ita wannan kungiya kan wannan fafutuka tasu alhaji musa yahaya mai kifi shine shugaban kungiyar dillalan man reshen arewacin najeriya ya ce rashin biyan su kudaden dakon nasu har na kimanin watanni tara yasa suka ɗauki wannan mataki. Tsawon wata tara a yanzu magana da muke da kai mun ta zama mitin mitin da su mun yi ta rubuce rubuce da su duk da abubuwan bai canja ba dai to sanadiyar haka muka ga cewa ba mu da wata abin da za mu yi umban da mu janye aiki na kwana uku ya zamanto cewa wani ne to sai dai shugaban kungiyar dillalan man reshen depot na mina ta jihar niger alhaji adamu erana ya ce ba su cikin wannan yaji saboda rashin gamsuwa da matakan da aka aka ɗauka kafin tafiya yajin. An samu dai wasu factions da suke so su sa kai a irin wanga al'amarin. Mu kuma dama abin da muke kuka a kai shine kar a kawo mana maganan faction a ciki. A zo a zauna kungiya guda ta Itman. Na'am to amma yanzu menene dalilin ku na kin shiga wannan yaji saboda an samu wannan baraka ko ko ba ku gamsu da dalilan da suka ba. Gamsu da dalilan da suka zo da shi ba. Duk da wannan turjiya dai, Alhaji Musa mai kifi ya ci ba su karaya ba. Babu cikasin da zai kawo mana daman mu mena ba ma ɗauke su ma wani dai da suke tasiri ma a harkar mai fetur ba ne ba ma. Ko baya ga wannan bashi dai ƙungiyar dillalan ta ce tana matukar shan wahala a sakamakon rashin kyawun mota a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Yes, I wa ayo wa manzo na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke cin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ta tabbata cewa kasuwar a ƙasa take musamman shi layin ta ambu shi yasa ta samu suna kwari. Sai aka zo ita gwamnati ta ba da dama an yi kantina to shi ruwan da idan ya zo nan ne wurin zamansa fiye da shekara hamsin sai aka zo aka gine layin. Illa tana layin ta ambo su sun sani makwantar sun san komai sun san matsalar ko ina da ina sansani wannan ginin ya kamata a tashe shi shine za mu samu saukin ambaliyar ruwa a kasuwar kantin kwari sun je sun samu wa'yansu gine-gine na daban na mutane suna yi rusawa ai ya kamata gwamnati ta yi adalci. mu inda muke aiki kawai inda ginin ya hau kan magudanar ruwa. yau shirin zai duba bacin ambaliyar ruwa a kasuwar kantin kwari ta birnin kano a najeriya da kuma cece kucen da ya biyo bayan umarnin gwamnan jihar na rushe gine-gine da suka tare hanyar ruwa a kasuwar. a dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai ta dota. da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Madalla. Masu rai a litinin makon jiya ne mamakon ruwan sama ya haifar da mummunar ambaliyar ruwa a sassan birni da kewayen Kano na arewa maso yammacin Najeriya. Mashahuriyar kasuwar cinikayyar tufafi ta kantin kwari na cikin muhimman wurare da ambaliyar ruwa ta mamaye al'amarin da ya sabbaba 'yan kasuwar suka yi hasarar kayayyaki na biliyoyin naira. Wannan ambaliya ta zaburar da gwamnatin jihar Kanan wajen ɗaukar wasu matakai inda gwamna abdullahi umar ganduje ya bada umarnin rushe duk wani gini ko rumfa da ke kan magudanai da hanyoyin ruwa a kasuwar. bayan ganawa da shugabancin kasuwar tuni wannan kwamiti da gwamnatin kano ta ɗora wa alhakin aiwatar da wannan umarni na gwamna ya fara aikinsa sai dai a cewar 'yan kasuwar kwamitin ya bar jaki yana bugun taiki suna nura ya sayyadi ina kasuwar kantin kwari mm. layin ta ambo ina aje kayana a shagon ibrahim alizu ina da tebur na waye gari wannan ambaliyar ruwa ya shafi kayana giznoni sun lalace shaddodi sun lalace akalla ba kasar walla a shagon su mai tangar kan yasa ta kadara miliyan ɗari wallahi a shagon duk abin da ya kawo wannan wannan ginin da aka yi ne a kantin layin a kasuwar kantin kwari layin ta ambo shi ya kawo wannan ambaliyar a shekarun baya da yawa an yi ruwa wanda ya fi wannan wallahi ba mutu wannan ambaliyar ba sai sakamakon wannan ginin da aka yi domin tsakiyar hanya na ruwa yake bi wane ne ya gini ne a ce gwamnati to ai kuma gwamnatin ta ce ta ba da umarni cewa duk ginin da iya sa aiki kan hanyar ruwa a kawar shi eh ta ba da umarni aka tabbas mun ji mun yaba gwamnati ɗari bisa ɗari alhamdulillah ya yi gudunmawa amma kuma ai layin ba a sa mistop ba shi wannan ginin da aka yi na layin tsakiyar layin tambo ba a sa mista ba har yanzu ba a kai ga sa masa jamfenti ba har yanzu ba a sa masa ba kawai sun sa ne can wasu sa wasu jamfenti nan gaba kaɗan suka sa amma nan shine illa ba ko ina ba illa tana layin ta ambo su sun sani makwantar sun san komai sun san matsalar ko ina da ina sun sani wannan ginin ya kamata a tashe shi shi ne za mu samu sauƙin ambaliyar ruwa a kasuwar kantin kwari na ibrahim ishaq ismail dala to wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban taɓa ganin ambaliyar ruwa a wannan kasuwa kamar wannan lokaci ba duk mu da suke a ƙasa mun ajiye su duk sai da ruwa ya shanye su mun yi asara ta miliyoyin nerori yanzu kuma kuke so a yi ga wannan al'amari ya faru to wannan al'amari da ya faru kowa ya sani wannan layi da muke zaune da shi idan ka zo layin ta amba za ka ga babban layi ne da ruwa in damuna ce take wucewa gwamnati ta zo ta yi gini mai hawa biyu a gini idan ruwa ya zo sai dai da ke wannan ginin ya faɗa shagunan mutane sannan ta je gaba wajen titi inda yanzu take sabuwar gada ta yi wa wa'yansu bulog guda biyu sun tare ruwan ruwan in ya to ba inda zai haura ya hau titi ya shiga cikin fage ya hau ya shiga ƙananun kwatoci ya haɗa babban kwata sun je sun samu 'yan gine-gine na daban na mutane suna yi rusawa ai ya kamata gwamnati ta yi adalci idan wancan mutumin ya ci hanya ya zo ya yi ginin a kan kwata wajen ruwa aka rushe masa nasa ita ma gwamnati ginin da ta yi a wannan layin ta amban da wanda ta yi a bakin titi yake tara ruwa ya kamata ta je ta rushe shi Alhaji Balaraba Tatari da ke zaman shugaban kungiyar mamallaka gidaje da kantina a kasuwar ta kantin kwari ya ce tun lokacin da gwamnati ta zo yin ginin jerin kantina a kan wannan bangare na kasuwar da ake kira layin ta ambo suka ja hankalin mahukunta game da illar da ke tattare da yin hakan. Ta tabbata cewa kasuwar a ƙasa take musamman shi layin ta ambo shi yasa ta samu suna kwari. Sai aka zo ita gwamnati ta ba da dama tun da kanubda zamu ce ta ba da dama an zo an gine layin an yi kantina tun da an gine layin kuma gaba ɗaya kancin kwari ruwan ta layin zai shigo saboda sai koma faɗawa kuma kantinan jama'a wannan shine makasudin abin da ya haifar da wannan ambaliyar ruwan kashi saba'in a cikin ɗari. yanzu tun da ku ne shugabanni kuma ku ce mallakar galibin gidajen nan in ka cire wannan wanda gwamnati ta yi me kuke yi eh abin da muke yi a mun yi complain din matsalar da ta kawo ambaliyar ruwa shine layin ta ambo da wuraren da aka toshe wata hanyar ta kwata to wurin da aka toshe hanyar ina ne akwai cambobi da yawa na kwata akwai kuma 'yan ƙananan kantuna da aka je aka ɗora su akan kwata saboda haka wayannan kantinan kafin a yi su ba samu wannan matsalar ba sai muka yi complain idan layin ta amba ruwa ya shigo tunda yana samun mafitarsa kafin a yi ginin to muna roƙon gwamnati da ta sa a tashi wannan ginin saboda wannan ruwan ba zai iya daina shigowa ba tun da nan ne hanyarsa. shi wannan gini da gwamnati ta yi misali um, wa aka baba ko 'yan kasuwa aka baba ai ba bayarwa ake ba gini ne za a ce 'yan kasuwa suka nema amma asalin wanda yake neman a gina ai ba dan kasuwa bane su suke kulle su su zo su gina abin su kuma su sa wuri a kasuwa saboda haka bayan an zo za a yi wannan gine-gine mun ba da shawarwarin da ya dace kuma mun yi rubuce-rubuce wa complain kowace ma'aikata ta jihar kano yanzu tun da gwamnati kun samu kafata ce da kanta a rushe ginin da ke kan hanyar ruwa kun an kar da ita game da wannan gini na layin ta ambo da kuke ta magana e gaskiya dai waɗanda suke zuwa a maganar a yi ruso ɗin nan mun an karar da su kuma mun an karar da gwamnati akan hakan amma yanzu ba mu da wani tabbas akan cewa wannan layin ma za a taɓa shi saboda inda yanzu ake yin rusau din allah ya sani rusau din za a yi shi ne za a rushe gidajen al'umma da yawa ita kuma yanzu ya kuke so misali abin da eh? muke so shine gwamnati ta kalli al'umma ta kalli kuma asarar da al'umma za su yi wannan mota ta kwashe wannan kwata a madadin a dora ta kan gidajen mutane ta rinka rushewa a mu shawarar da muke bayarwa shine a dora ta a cikin kwata idan aka saka ta a cikin kwata shine duk abin da za ta yaso wanda ya tara kwata ne amma yanzu inda ake aka dora ta kan cewa ta rushe gine-gine wannan ya zamto cewa a kamar 'yan kasuwa za a jefa su cikin wani mawuyacin hali nan gaba a cikin shirin za mu ji martanin mahukunta game da wannan korafi afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa a afirka mutum ne 'yan tacci hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ji ko na Madalla. masore da Takabiru Ibrahim Getso shine kwamishinan muhalli na jihar Kano kuma mamba a kwamitin gwamnati na fitar da hanyar ruwa a kasuwar kantin kwari. a ah, to na farko dai mu yarjejeniya da wani ba ba magana yarjejeniya kwamiti ne da girma gwamna ya kafa wanda kuma ya ce a zo a duba a duba na abin nan abu tsari da doka a zo a fitar da shi to kaga ba magana ce ta yarjejeniya ba mu dai gaskiya muna yin aikin nan a bisa yadda tsari yake a bisa kuma doka ta ka'idar gini mu inda muke aiki kawai inda gini ya hau kan magudanar ruwa kaga ai ba mu da wata alaka da gurin da ba bai shafi magudanar ruwa ba eh, saboda kokarin da mai girman gwamna ya bamu a fili yake cewa da ya hau kan magudanar ruwa a sauke shi. karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu ta. da rashin aiki daga labaita a gai da maji daɗin kwari yanzu kuma lokaci da sulmar barma zai kama na sharhin jaridun jamhuriyar nijar za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar sahel wacce ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun bayyana farin ciki a game da abin da suka kira samun nasarar ceto wata ba amurka da 'yan bindiga suka sace a ƙauyen Yalgo na karkarar Samatanga a ƙasar Burkina Faso. Shirya ta ce tun daga ranar da aka yi awon gaba da Suelen Tennyson a cikin daren 4 zuwa 5 ga watan Afrilun 2022, Nijar ta dage haikan wajen ganin ta kubutar da ita daga hannun mutanen da suka yi garkuwa da ita. dalili kenan gwamnatin kasar a taron majalisar ministocin da ta gudanar a ƙarshen mako ta bayyana jin daɗi a game da rawar da ta taka wajen ceto sister tennyson tare da jinjinawa dukkan ɓangarorin da suka tsoma baki a wannan harka jaridar lebanon na cewa hukumar kula da kwangilolin gwamnatin niger Autorite de Regulation de marche Public, wato irmp a takaice ta gargaɗi ofishin ministan ilimi mai zurfi ya soke wasu kwangiloli biyu da ta ce ba a bi ka'ida ba wajen bayar da su yarar ta ce waɗannan kwangiloli da suka kunshi ayyukan ginin ɗakunan karatu a jami'o'in maraɗi zender, tawa da yamai darajar su ta haura miliyan dubu talatin da biyar na sefa kamfanin builders sa mallakar wani ɗan ƙasar mali ibrahim jawara ne ya samu wannan aiki sai dai bayan gudanar da bincike hukumar tantance halaccin kwangilolin gwamnati wato irmp ta gano keta ka'ida wajen bayar da su jaridar la rue de l'histoire ta ce majalisar sasanta rigingimin siyasa wato sai ndp na shirin soma zamanta na farko a shekarar nan ta 2022 jaridar ta ce shugaban majalisar firaminista uhmudu muhammadu ne ya kira wannan taro da zai haɗa ɓangarorin siyasar nijar a kan teburi guda a ranar juma'a tara ga watan nan na satumba domin tantauna batutuwan da suka haɗa da yanayin tsaron da ake ciki a wannan ƙasa sai kuma bitar inda aka kwana game da tsare-tsaren zaben 'yan Nijar mazauna kasashen waje. Mu rufe sharhin da jaridar Eco Dumont da ke cewa an shiga halin kunci a gundumar gegime da ke jihar Difa, inda al'amuran tsaro suka fara lalacewa a 'yan makonnin nan. Kusan a kowane dare idan ba a kai hari ba, to za ka ji an sace mutane ko kuma an tare matafiya akan hanya. yar ta ce misali a tsakiyar makon jiya 'yan boko haram dauke da manyan bindigogi sun kai farmaki a gidan wani dan kasuwa a wajejen karfe tara da rabi na dare inda suka yi yunkurin sace shi kanansa da ya zaburo ya hana wannan yunkuri a take suka bude masa wuta kafin haka ta faru an fuskanci makamantan wannan aika-aika da dama wato dai lamarin tsaro a yau a jihar nifa sai dai hamdala sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger gai da malasi. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. a takaice dai wata fashewa da ta auku a kusa da kofar shiga ofishin jikadancin rasha da ke kabul babban birnin kasar afghanistan ta yi sanadin mutuwar akalla mutane shida ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyyar biyu wani dan ta'adda da ba san kowa ne ne ba ya kunna wani abu mai fashewa lokacin da wani jami'in diplomasiyyar rasha ya fito waje don sanar da sunayen masu neman vizan afghanistan da ke tsaye a layi in ji ma'aikatar harkokin wajen rasha da wasu shaidun gani da ido na'urar iza nukiliya ɗaya tak da aka bari tana aiki a tashar nukiliyar ukraine da ke zafareziya a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da rasha ke ci gaba da yi a cewar hukumar makamashin nukiliyar gwamnatin ukraine a yau sakamakon gobarar da harsasai suka haifar an katsa layin wuta daya da ya rage in ji gotham a cikin wata sanarwa ta telegram ministan makamashi na ukraine guloschenko ya faɗa a shafin facebook cewa kamfanin na enegotom zai nemi gyara layin amma bai samu damar yin hakan ba yayin da ake ci gaba da faɗa a kusa da ginin hamɓararren firaministan pakistan imran khan ya zargi gwamnatin haɗakar ƙasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben ƙasar domin naɗa sabon hafsan sojan da suka zaɓa don kare aika-aikarsu ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya jiya litinin firayim minista shabazz sharif da abokansa na kungiyar kawance da sojoji masu tasiri sun yi tur da zarge-zargen da tsohon shugaban ya yi a lokacin da yake jawabi ga wani gagarumin gangamin nuna adawa da gwamnati da dare a faisalabad A Najeriya yayin da har yanzu ake fama da matsalar yajin aikin malaman jami'o'i sai gashi kuma kungiyar dillalan man fetur ta kasar shiyar arewa ta fara yajin aiki na gargadi saboda a cewarta gwamnatin tarayya ta ki biyanta naira miliyan dubu ɗari shida da take binta bashi wanda hakan ke gurgunta harkokinta. Masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yarda shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da tiyan gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Carol. Nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.